talatin ga watan safar haka ne shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin Abdulrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano a yau za mu tashi farkon darasi na ɗari da bakwai cikin jerin gwanin darussan da muka gabatar wanda masu kyamarar sunna tv suka ɗauka in ba manta ba muna karatu cikin babu fadli salatil jama'a babin da yake bayani akan falalar sallar jam'i mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da saba'in da tara ko mun shika na farkon dubu ɗaya da tamanin amma muka ce in allah ya maido mu karatu za mu sake maimaita shi malai cewa na bi huraira ta radiyallahu anhu an karɓo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qal hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa malamai suka ce cikin wannan hadisi akwai tabbatarwa da Allah subhanahu wata'ala sifa ta al-yad Dr. Abdulkadir Irfan yake cewa fi zalika min alfawaid isbatul yadi lillahi subhanahu wa ta'ala alal wajihin alladhi yaliqu bihi cikin wannan kalma wacce annabi ya sha faɗarta cikin rantsuwa idan zai rantse ya ce wallazi nafsi biyadihi ko wallazi nafsu muhammadin biyadihi akwai tabbatarwa da Allah subhanahu wa ta'ala sifa ta hannu irin wanda ya dace da shi subhanahu wa ta'ala ba wanda ya kai annabi sanin Allah cikin bayin Allah ba wanda ya kai annabi girmama Allah cikin bayin Allah amma ya tabbatar masa da sifa ta hannu ba ka da wata hujja ko dalili na ka korewa Allah wannan kamar yadda Qur'ani ma ya tabbatar wa da Allah haka mana shi Allah da kansa cikin littafinsa ya tabbatar wa da kansa haka kuma hatta Yahudawa sun yadda da haka duk taurin kansu duk kafircinsu wa qalatil yahudu yadullahi maghlula yahudawa suka ce hannun Allah marowaciya ce matsalar munanta sifar da suka yi jingina wa Allah ruwa da suka yi amma su kansu sun yadda Allah yana da hannu yadullahi maglula hannun Allah marowaciya ce to da Allah zai mai da martani bai ce sun yi ƙarya ba ai bai da hannu a'a sai ya ce a'a bal yadahu mabsutatani gullat aydihim wa bima qalu bal yadahu da ne yanfi ku kaifa yasha Allah ce gullat aidihim hannuwansu ne marwata wa lu'inu bima qalu kuma an tsine musu sakamakon mummunar kalmar da suka gaya wa Allah na cewa hannun Allah marwaciya ce to sai Allah ya fidda bayani sai ce bal bari dai wancan zance na Yahudawa cewa hannun Allah marwaciya ce ba haka bane a'a yadahu mabsuɗata ne hannayen Allah guda biyu a shimfiɗa suke yunfiqu kaifa sha yana ciyarwa yana kyauta yadda ya ga dama kaga ya tabbatarwa da kansa sifa ta hannu kuma yace bi ne kuma yace masu kyauta ne ba marwata ba to abin da zai baka mamaki yau a samu musulmi yana ta jan ido yana ta kumfar baka sai yayi musun wannan sifa ta Allah subhanahu wataala ga aya qur'ani kararraba waje ɗaya ba ba biyu ba yahudi ma duk da taurin kansu sun yarda haka ne ga hadisai sun fi shurin masaƙi duk sun tabbatar da Allah sifa ta hannu amma kai kuma kana ta hankoran sai ka kore wa Allah a antum a'lamu anillah ka fi Allah sanin kansa da kansa ka fi manzansa girmama shi manzo Allah ya ce wallazi nafsi muhammadin biyadihi ko wallazi nafsi biyadihi idan aka ce Allah yana da hannu baka hararo ko ka tunano kowace iriyar sifa a cikin zuciyarka domin ka'idar laisa ka mislihi shai. da yawa waɗanda suke ƙoƙarin su korewa Allah sifofin da ya tabbatarwa da kansa wai su abin da suke gani in suka tabbatarwa da Allah cewa yana da hannu ai kamar sun kamanta shi da bayi wannan kuma kuskure ne ba haka ba ne. suna ne na hannu aka samu tarayya tsakanin na Allah da na bayi bawa yana da hannu Allah yana da hannu amma kowa nasa daban na Allah ba wanda ya sanya yake amma dai dole ka yadda yana da hannaye guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yabsutu yadahu bil layl liyatuba musiwan nahar Allah yana shimfida hannunsa da daddare dan masu laifin rana su tuba wa yabsutu yadahu bil layl bin nahari liyatuba musiwan layl kuma yana shimfida hannayensa da rana dan masu laifin dare su tuba to kaga wannan sifa ce tabbatacciya ga Allah subhanahu wa ta'ala ka'ida kuma laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir mun sha bayani akan irin wannan ko bayi a junansu in ka ce hannu nawa ne ya sha bamban da nawa ne amma dai nawa na hannu ne nawa na ma hannu ne wani hannunsa babu yatsu kuturu ne amma dai hannu ke gare shi wani hannunsa yan yatsun har da ƙari cindo ɗan yatsu shida ne da shi amma dai sunansa mai hannu sai ka ce kawai dukkanin su hannu ɗaya ne a'a sunan ne ɗaya amma kamannin kowa da irin nasa buri yana da hannu mutum yana da hannu amma hannun buri daban hannun mutum daban kwano ma sai a ce hannun kwano hannun langa irin hannunka ne hannun langa dan me zaka dage ka ce sai yi gaddama ka ce Allah bai da hannu dan karka kamanta shi da wani ai dama ya gaya maka ka'idar duk abin da yake nasa laisa ka mislihi shay' ba wanda ya kama da shi a nasa ubangiji yana da hannu ubangiji yana da idanu ubangiji yana da digadigai duk sun dace da shi subhanahu wata'ala ba tare da kamanta shi da kowa daga cikin bayansa ba wannan shine zaman lafiya wannan kuma shine imani والراسخون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا wanda ya yi zurfi a cikin ilimi duk abin da ƙur'ani ya gaya masa sallama yake sai ya ce mun yarda mu dai daga ubangijinmu yake min gairi takyifin wala tamthilin wala tashbih babu cewa yaya babu kamantawa babu gwadawa ka sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala to sannan wannan hadisin bayan ya tabbatar da Allah hannu kuma ya tabbatar da cewa rawukan bayi a hannun wake Allah wallazi nafsi biyadihi shi yasa Allah ya ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala ba wata rai da ta isa ta mutu sai da izinin Allah ko kai mai ranka so ka kashe kanka ba za ka iya ba sai in Allah ne yadda domin rawukan a hannunsa suke shi yake kashewa lokacin da ya so ya raya lokacin da ya so nawa ne mutanen da suka so su mutu kuma Allah ya ki wani ya sha maganin bera fatansa ya mutu kuma mai ran bai yadda ba dole ya je ya jagije a duddura masa ko ya tashi mai ran bai yadda ran ya fita ba nawa ne wanda zai je jefa kansa cikin wani hadari shi so yake ya mutu amma mai ran bai yadda ran ya fita ba nawa ne kuma wanda wani ya yunkurin ya kashe shi amma kuma Allah bai yadda ba saboda rayuwar a hannun Allah take in ya so sai ka mutu in bai so ba baka isa ka mutu ba kitaban mu'ajjala ajalin bayi rubuce yake a wajen Allah in bai ba ba za a mutu ba in kuma ya ba za a ƙara ba fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun to idan mun tabbatar da Allah sifa ta hannu kamar yadda hadisi ya tabbatar wannan ya nuna akan rantse da sifar Allah ba dole sai da sunan Allah ba kuma mu sani da suna da sifa duk abu ɗaya ne an gane ko za ka iya cewa na rantse da hannun Allah za kuma ka iya cewa na rantse da Allah za ka iya cewa na rantse da zancen Allah kuma za ka iya cewa na rantse da zatin Allah na rantse da mulkin Allah na rantse da ƙudurar Allah da irada Allah duk abin da yake da alaka da Allah Allah ne ana rantsewa da shi domin a sifatu wal mawsufu shay'un wahid da sifa da mai sifa ba a raba hanta da jini abu ɗaya ne ina fatan fahimci wannan yawa duk wanda kaga yana kokarin ya ce sifa wani abu ne daban suna wani abu ne daban bagware ne babawa ne bai fahimci karatun ba da sifa da suna da mai sifar duk abu ɗaya ne yanzu ka ce Allah daban sunan kuma zatin daban sunan shine zatin zatin shi ke ɗauke da ma'anar sunan an gane ko manzala ya ce laqad hamamtu an amura bi hatabin hakika na himmatu da in yi umarni da aje a haɗo itace fayuta tab kuma aje a haɗo ɗin kuma amura bis salati sannan in yi umarni da yi sallah fayuazzan laha ay mata kiran sallah wannan ya nuna in za a yi sallah sai an yi me kiran sallah wannan sunna ce muakkada ba a taba samun annabi yayi sallah ba a yi kiran sallah ba kuma yayi umarni ga sahabbansa ko kun mutane in za ka yi sallah kai kaɗai kai kiran sallah ya kira wa ɗaya daga cikin sahabbai Abu Zar yace innaka tuhibbul inni araka annaka tuhibbul ghanama wal badiya naga kai mutum ne mai son kiwo mai son zaman ƙauye mai son zaman daji shi kadai fa idza kunta fi ganamika aw fi badiyatika idan kana cikin tumakanka ko a ƙauyenka ko a inda kake zaune kai kadai fa hadarati sala kuma lokacin sallah ya azin kai kiran sallah ko kai kadai ne da aka kiran sallah ba sharadin sa bane ba sai a jam'i ba sharadin sa bane ba sai kuna da yawa ba sharadin sa bane sai a zaman gida ko a halin tafiya ana yi amma dai ya fi zamowa sunna mai ƙarfi a halin zaman gida a jama'a a birane an gane ko da haka manzala Allah ce sai in yi umarni ayi yi sallah a yi mata kira sun ma'amura rajulan sannan umarci wani mutum faya umman nasa ya wa mutane limanci sun ukhalifa sannan ni kuma sai in kewaye ila rijalin in tafi wajen waɗansu mazaje to anan malamai suka ce me yasa aka ce ila rijalin zuwa ga wasu mazaje domin kalmar rijal kishiyar annisa ne rijal maza annisa mata an rijalu ƙawwamuna 'ala walin Rijali alaihinna 'alayhinna daraja daka an rijal maza malamai suka ce saboda a nuna maka sallar jam'i bata wajaba akan mata ba sallar jam'i bata wajaba akan yara ba domin hatta kalmar rijal ba a sa yara a cikinta maza manya masu hankali mukallafai da daka nabi ce sai in kewaye zuwa ga maza manya masu hankali lafiyayyu mazauna gida ba matafiya ba domin ko da ka zama mara lafiya ko da ka zama namiji babban mai hankali kaza kaza amma baka da lafiya sallar jam'i ba wajibi ce a kanka kuma ko da ka zama matafi ba wajibi bace a kanka to da ka ma'anar rijal anan tana nufin maza baligai masu hankali mazauna gida ba matafiya ba annabi ya ce fa harriqa alaihim buyutahum in je in kona gidajensu saboda me saboda sun ki su zo masallaci to sai wasu malamai suka ce wannan yana nuna wajabcin zuwa sallar jam'i in ba dan sallar jam'i wajibi ba ce annabi ba zai kona mutum dan abin da ba wajibi ba cewa zai kona wannan ya nuna lallai abin wajibi ne to amma me yasa kuma bai kona ba a wasu ruwayoyin saboda dalilai biyu a gidajen akwai 'yan ba ruwanmu akwai yara ƙanana wanda su sallar jam'in ba bata wajaba akan su ba amma in an kone gidan kuma ukubar har su akaiwa domin har su za su kone har kayan su zai kone har kaza har kaza sannan akwai mata mata sallar jam'i ba wajibi bace akan su kuma in an kone gida har su za konawar za ta shafa to wannan sai nuna maka fiqhun musulunci ko da a ce mutum ya yi laifi in ya shiga cikin 'yan ba ruwanmu to sai dai a yi ƙoƙarin a fito da shi ba a kan mai uwa da wajibi ubangiji bai yadda ba a azabtar da wani da laifin wani wala taziru waziratu wizra ukra wata rai ba ta daukan laifin wata mutanen maka gaba ɗaya. Allah ya hana a yaƙe su duk da suna shirka suna kafurci sun kori annabi sun kashe musulmi da yawa amma me yasa Allah ya hana a yaƙe su saboda a lokacin akwai yan ba ruwan mu a cikin su walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fa tusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm ubangiji ce ba dan ba wasu maza muminai da wasu mata muminai yan ba ruwan mu gudun kar ku je ku afkawa mutanen maka ku shafi waɗannan ku gama da waɗannan ƙarshe kuma laifi ya biyo ku ƙarshe ciko ya biyo jattai. ka tafi kashe mutum ɗaya wanda ya ma laifi ka kashe tara yan ba ruwanmu Ila shi ɗayan ma da fa ba ruwansa ya yi surviving ya tsallake kaga wannan zalunci ne waɗannan rawukan tara da ka kashe ya za ka yi da su a wajen Allah da haka wannan ka'ida ce mai matuƙar muhimmanci wannan dalili ya sa manzo Allah ya ce a'a ba zan ka kashe waɗancan ba gwanda in ƙyale mutum a matsayin ban masa haddi ba da in je yi masa haddin in shafi ɗan ba ruwanmu jinin ɗan ba ruwanmu nan ban san yadda zan yi da shi ba a wajen Allah subhanahu ta'ala. wannan hujja ta farko kenan kamar yadda ruwayoyi sun nuna haka dalili na biyu malamai suka ce manzo Allah ya kiya kona su saboda gujin yin azaba da wuta domin azaba da wuta haƙi ne na Allah shi kaɗai manzo Allah ya hana ya ce la tu'azzibu bi azabillah hadisin bukhari kada ku yi wa mutane azaba irin azabar Allah ku kona su da wuta Abdullahi dan Abbas ya rawaito wannan hadisi kuma ya gaya wa Ali ibn Abi Talib wannan hadisi a lokacin da Ali ibn Abi Talib yake kona khawarijawa yake kona yan shi'a almajiran Abdullahi ibn Saba wanda suke allantar da shi wanda shi Abdullahi dan Saba kamar yadda muka sani a tarihi ba Yahude ne yake so ya cutar da musulunci sai ya shigo ya nuna ya musulunta domin yana ganin cutar da musulunci daga waje ba zai yi tasiri ba sama da in a ce ka shigo cikinsa aka yi bonono wai rufe ɗaki da ɓarawo to sai ya fi wa musuluncin illa to daman tun a yahudancinsa a tarihinsa na yahudanci yana bin wata aƙida da ake kira da suna saba'iya su waɗannan aƙidar saba'iya suna cewa annabi yusha ibn nun almajirin annabi musa alaihi salatu wassalam allah ne cikin yahudawa akwai masu allantar da yusha'u to shi ɗan saba daga cikinsu ya fito da haka da ya shigo musulunci sai ya shigo da wannan irin mummuna aƙidar tasa sai ya zo yake allantar da sayyidina ali idan ali ibn abi talib zai hau mun bari ya hudu ba sai ya zo ya masa kirari ashhadu annaka anta anta na shaida kai ne kai ne wata rana sayyidina ali ya tambaye shi wai man ana niwa sai ce anta allah kai allah ne ruwayar malaman tarihi ta kasu ga so biyu a wani kauli aka ce sayyidina ali ya sa aka kama shi aka daure shi kwana uku ya ba shi damar ya tuba ya janye yaki karshe ya kashe shi domin ya yi ridda a wani kaulin aka ce da sa aka ɗaure shi kwana uku ya sulale ya kwance ya gudu bai samu damar zartar masa da haddi ba to amma ya riga ya baza gubar a cikin al'umma akwai waɗanda suka yadda da wannan aƙida shine daga nan aka gaya wa aliyu to ai ka kashe macijin ne baka sara kan ba ai akwai ire-irensa masu irin wannan aƙida da yawa wanda wasu da su ya taho da yawansu mutanen misra sun bi shi to shine sai sayyidina ali ce ayi bincike a rinka bin mutane ana musu interview a tabbatar da wannan aƙida a tare da su in sun tuba a kyale su haka aka yi to a ƙarshe da yawan su ba su tuba ba aka ja kunnen su aka ja kunnen su suka ƙi sai sai na ali sa aka kunna wuta duk wanda aka kirawo shi aka yi masa interview ya dage akan wacce mummuna aƙida sai sa an taya shi a cikin wutar ali ya yi musu wannan garin kufa a ƙasar iraki to lokacin abdullahi dan abasi kuma yana madina sai labari ya ishe masa ai ga abin da aliyu yake yi a can waɗanda suke ce masa allah mutanen ibnu saba ga yadda yake musu yana kona su da wuta sai ya rubuta masa wasiƙa ya ce ni da kunne na na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tu'azzibu bi azabillah ku dene wa mutane kar ku yi wa mutane azaba irin ta allah mecece azabar allah shine konawa da wuta sai dai naji annabi kuma yana cewa man baddala dinahu faqtuluhu wanda ya yarda ya bar addinin sa to ku kashe shi amma ba dai ta hanyar konawa ba to da haka wannan yasa a sayyidina ali ibn abi talib ya karbu wannan gyara da istiftahi da abdullahi dan abbas ya masa ya canja aikinsa daga konawa ya koma yana kashe su ya nemi su hukunci na ahlul rida to da haka waɗansu malamai suka ce abin da yasa annabi anan bai kona su ba saboda wannan hukunci na kada ayi azaba da azabar Allah ba dan wannan ba da annabi ya zartar kuma da ya zartar kaga da abin da Ali yayi ya zama daidai kenan amma da annabi bai yi ba baka da wata hujja da zaka ce idan wani ya maka laifi ka kona shi da wuta ba za ka kafa hujja da wannan hadisin ba domin annabi ya yi niyyar yi ne amma bai yi ba kuma ga wasu hadisan da suke nuna ma kar a yi an gane ko to da dai muhallu shahid wannan yana nuna mana cewa lallai yin sallah a cikin jam'i ga mazaunin gida namiji lafiyayye ba mara lafiya ba wannan abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci farai da gaske balma a wani kauli na malamai ya kai matsayin wajibi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace man sarrahu ay yalqa Allah ta'ala gadan muslima duk wanda yake farin cikin ya gamu da Allah gobe a matsayin musulmi wace gobe ake nufi gobe ta kusa ko gobe ta nesa bahaushe ya ce daɗi na da gobe saurin zuwa duk abin da aka ce masa gobe magana ta ƙare to amma gobe iri biyu ce akwai gobe ta kusa wacce za mu kwana mu tashi gobe in muna da rai in Allah ya kaddara mana gani akwai kuma gobe ta nesa ita ce gobe alkiyama kowace an kira ta da gobe gobe an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada ba wata rai da ta san me za ta tarar gobe ana nufin gobe alkiyama a wata ayar kuma yace wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada kada ka ce zan yi wani abu gobe gobe ta in ka kwana ka tashi illa an yasha Allah to da ka duk wanda yake so ya game da Allah gobe ana nufin gobe ta alkiyama duk wanda yake so ya game da Allah musulmi hakan yana faranta masa rai to ga laƙani ga fahami an gane ko daga bakin da baya karya domin abdullahi dan mas'ud duk da maganarsa ce wannan amma ba zai faɗi wannan da ra'ayi ba sai in ya jiyo ta daga ina bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk abin da ya shafi ibada ko sahabi ya ce annabi ne ya ce ko bai ce ba in ya aikata lahu hukumur raf'i yana da hukuncin jinginawa ga annabi saboda su tarbiyyar da aka ba su baya yiwa su yi ibada da karankansu, sai in suna da me hujja da dalili da madogara daga annabi to amma ba kowane lokaci bane sahabi in zai gaya maka abu annabi ya ce zai faɗa kai tsaye ce annabi ya ce wani lokaci sai su ce minas sunna yana daga sunna to kana jin an ce yana daga sunna kuwa magana ta ƙare ko minad din yana daga addini ko sahabi ya ba da labarin wani abu da zai faru gobe alkiyama yayi wannan gaibi ne shi bai isa ya faɗi wannan ba sai da nassi sai da wahayi ba ko wanda ake wa wahayi sai annabi to kaga tun da yanzu abdullahi dan mas'ud yana ba mu labari ne akan abin da zai faru gobe kiyama shi ibnu mas'ud ko ba annabi bane ba a yi masa wahayi ko shakka babu daga bakin annabi ya ji wannan magana lahu hukumur raf'i da sai ce fal yuhafiz ala haula'i salawat duk mai son ya game da Allah a matsayin musulmi yana mai farin ciki to ya kiyaye waɗannan salloli guda biyar haiku yunada bihinna a duk lokacin da aka yi kiransu fa inna allaha shara'a li nabiyyikum domin Allah shi ya shar'anta wa annabinku sallallahu alaihi wa alihi sallam sunan alhuda sunnonin shari'a lafazin sunan jam'i ne na sunna wa sunna hiya tariqa Allah shi ya shar'anta wa annabi hanyoyin shari'a mana shi kansa manzo Allah bai zo da komai da karan kansa ba na addini duk abin da kaga yana yi Allah ya sa shi shi ma kansa mai bin umarni ne to da haka cikin abin da Allah ya tsara wa annabi ya nuna masa ya shirya masa na shirya shine kiyaye salloli a cikin jam'i idan an yi kiran su a lokutan su wa innahunna haqiqa su salloli min sunanil huda suna daga cikin sunnonin shari'a hanyoyin shari'a walau annakum sallaitum fi buyutikum abdullahi dan mas'ud ce da a ce za ku koma yin salloli a gidajenku kama yusalla hadha almukhtalifu fi baitihi kamar yadda wannan mai kin zuwa sallar yake makalewa yayi a gidansa nan abdullahi dan ba wani mutum yake nufi ba da kansa kawai kamar yadda duk wanda ya ƙi zuwa sallah ya kan makale a gida an gane ko yace da a ce za ku koma yin haka to la taraktum sunnata nabiyikum da ya zama kun ba sunnan ku. ma'ana yanzu ko mun tsawon gemun ka ko mun dage wandanka ko ma me kake takama da shi na cewa kana bin sunna in ka bar sallar jam'i ka zama me dan bid'a dan bid'a da nasi abdullahi dan masu yace da za ku watsar da sallar jam'i ku koma kuna yin a gidajenku to kun bar sunna shirya kun bar sunna kenan yana daga cikin ma'anar sunna ne kula da sallar jam'i da haka walau taraktum walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadha al fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum da za ku koma yin sallah a gida kamar yadda wancanan ka yake yin sallar sa a gida baya zuwa masallaci a jam'i da shi wallahi da kun bar sunnar annabinku kuma za ka ga da yawa daga cikin mutane suna da irin wannan ɗabi'ar kin yin sallah a cikin mutane a jam'i i'm sorry to say mafi yawa 'yan boko sun fi wannan saboda shi dama yana da ɗabi'ar girman kai da raina mutane don me zai shiga cikin talakawa sai tafi can GRA gidansa su anguwarsu ma ba kiran sallah kar a rinka tayar da su daga bacci Za ka ga bacci kai da za ka kwanta a kabari ko juyawa ma ba za ka yi ba ba dai bacci bane kake so za a je a kwantar da kai a gefe ɗaya ma ko juyawa babu kuma Allah kaɗai san shekara dubu za ka yi kana ta yi ba ya ta yi ba me na bacci daɗi na da gobe saurin zuwa in dai dan bacci ne ka tara ka samu da haka da yawa zaka samu irin waɗannan wani shi kullum sai jarida sai kalli jarida sai karanta ya karanta ya ji voice of america ya ji bbc ya buɗe nan duk labaran duniya ya tara duk datar duniya ya tara kuma tasa ta lahira ana nan ana tara ma kuma ba je sallah masallaci ba to kaga wannan ba karamin hasara ba ce ba su mutane da kake gani zama da su yana da amfani suna da ranarsu za su yi maka rana ko ba komai in ba ka da rai in ka mutu su za su rufe ka da abar gawarka dabbobi su cinye kaga dai sun ma rana in taka maka dai a duniya kai kana ganin dan adam ba zai maka wata rana ba domin wasu daman irin wannan ra'ayin ke shiga ransu me dan adam zai mun wani amfani yake da shi ni na wadata ta komai to shikenan a je a hakan ma ka wadata ta kowace fuska amma dai in ka mutu ba za ka yi wa kanka wankan gawa ba ba za ka je ka binne kanka ba ba za ka haƙa wa kanka rami ba to akwai ranar da dole ɗan adam sai ya magata to ko dan wannan ya kamata ka zauna da shi lafiya ka kyautata zama da abokan zamanka ka samu makota wanda za ku haɗu ku rinka ibada kuna samun lada kuna samun ladan juna Abdullahi dan ya ce, walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum kuma wallahi da kun in kuka bar sunnar annabin ku bata za ku yi yanzu nan idan ka ce duk wanda baya bin sunna ya bata kai kuskure Abdullahi dan Mas'ud ya rantsa yace walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum lamun inna lamul qasmi ce wallahi in kuka bar sunnan annabin ku za ku bata banda sunna ga yamun wani abu da in ka bar shi za ka bata babu shi wallahi da sunan addini ba wani abu in ka bar in dai ka rike sunnar annabi ba wani abu da in ka bar shi zaka bata babu shi duk wani zikiri da duk wani wuridi da ba sunna ta zo da shi ba in ka bar shi daren daƙam ba abin da zai same ka baka yi laifi ba baka saba kowa ba amma da ka kuskura domin wannan zikirin da wannan kaza din galibin su sun zo ne bayan annabin ya bar duniya bai san da su ba ma an rufe kofar musulunci babu su kuma ba za su shiga ba domin musulunci ba a ƙetara masa katanga al-yawma akmaltu lakum dinakum ta riga ta sauka wa atmamtu alaykum ni'mati ta riga ta sauka wa raditu lakum al-islam dinan ta riga ta sauka to ina kuma wani abu da zai biyo baya babu an rufe kofa haka ya kamata mu kiyaye wannan in kuka bar sunnar annabin wallahi kun bata wa ma min rajulin babu wani mutumin da ya tatahharu zai yi alwala fa yuhsinu tuhura ya kyautata alwalarsa at-tuhuru ko at-tuhuru ko at-tatahhur anan shine alwala ana cewa wankan janaba at-tatahhur ko at-tuhuru ana cewa alwala at-tatahhur ko at-tuhuru ubangiji ya ce fihi hakanan hatta kama ruwa tsarki da ruwa shima ana kiransa da at-tatahhur ko at-tuhur fihi rijalun yuhibbuna an tafaharu, wallahu yuhibbul mutahhirina aya cikin suratu tauba wannan aya tana magana ne akan tsarki da ruwa manzo Allah lokacin da wannan ayat ta sauka sai ya samu mutanen Quba sai ce inna Allah yusni alaikum fa ma za tasnauna Allah yana yaban ku ban san me kuke ba ku gaya mun sai suka ce kunna nastanji bil ma muna tsarki ne da ruwa domin da ba a tsarki da ruwa da dutse ake yi to su mutanen Quba sai suke tsarki da ruwa saboda sun zauna da musulmin Yahudawa sun ga suna tsarki da ruwa tunda suka ci gaba da wannan shine sai Allah ya yabe su a cikin ayat suratul tauba fihi rijalun cikin masallacin ku ba akwai wasu mazaje zarata yuhibbuna an yatatahharu duk lokacin da suka yi fitsari ko ba haya suna so su yi tsarki da ruwa wallahu yuhibbul mutahhiri shi ko Allah yana son masu tsarki da ruwa kaga at-tatahhur ya zo a babin tsarki da ruwa to sannan wankan janaba ubangiji madaukakin sarki ce fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakum Allah ويسألونك عن المهيد قل هو أذى فأتذر النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن التطهر أنا شيني وان كان جنبا سنة تنبيه كما ما تما سؤال آدى كتي قل شي هو أذى jinin al'ada najasa ne dauɗa ne a nisance shi kada a sadu da mace lokacin da take jinin al'ada sai a ɗauki cuta da haka a nisanci saduwa da mace hatta ya tsuhurna har sai jinin ya ɗauke to da zarar jinin ya ɗauke kuma sai a sadu da ita a'a ai ba ai wanka ba ai ba ai tsarki ba ai ba a kauda daudar ba sai Allah ya ce fa idza tatahharna bayan jinin ya dauke kuma ta yi wanka fa atuhunna min haythu amarakum Allah ku sadu da su a inda Allah ya umarce ku da ku sadu da mata kaga fa idza tatahharna at-tatahhur anan shine wankan janaba kenan kaga at-tatahhur yana zuwa da ma'anar me wankan janaba yana zuwa da ma'anar me tsarki na kama ruwa ko na ba haya to sannan yana zuwa kuma da ma'anar alwala shi yasa annabi ya ce a hadisi at-tuhuru shatarul iman alwala rabin sallah ce al-imanu ana ana nufin as-sala domin sallah ana kiranta da suna al-iman wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum bi ma'ana salatukum shi yasa Imam al-Bukhari ya babu cin sahih al-Bukhari babu salatukum imanukum babin da yake bayani akan sallah imani ce to da annabi ya ce a tuhuru shatrul imani yana nufin alwala rabin sallah ce duk mutumin da zai yi sallah da yi alwala ya ci rabin tafiya to haka nan anan abdullahi dan matsu ya ce ma min rajulin babu wani mutumin da ya tabaharu zai yi alwala fa yuhsinu suhura kuma ya kyautata alwala thumma ya'madu ila masjidin sannan ya nufi masallaci min hadhihi masajidi daga wancanan ka masallatai kuma wani masallaci ne illa Allahu lahu bi kulli khatwa face sai Allah ya rubuta masa da dukkan wani taku da zai yaqtuha da yake takawa dan tafiya masallaci hasana kyakkyawan lada guda daya wa yarfa'uha biha daraja wa yarfa'uhu biha daraja kuma sai ya daga matsayinsa da wannan takun da yake malamai suka ce taku daya a daga matsayinsa taku daya a bashi lada akan kare masa zunubinsa wa yahutta anhu biha sayyi'a a rinka kuma saryan masa da laifuffukansa to kaga zuwa masallaci ba karamin alheri bane bayan ibada zaka je kai lada zaka samu tafiyar kanta ita kanta ibada ce kuma tafiyar kanta ita kanta a matsayin istighfari ne ko baka istighfari ba domin ta ne maka aikin istighfari me aikin istighfari a yafe ma zunubi a kankare to tafiya zuwa masallaci kanta ana yafa ka ana kankarewa ko baka ce Allah na tuba ba Abdullahi dan Mas'ud ya ci gaba da cewa wala qadara aituna wallahi na gammu yana nufin su sahabbai a zamanin annabi wa ma ya takallafu anha ba wanda yake kin zuwa sallar jam'i illa munafiqun ma'alumun nifaq sai munafiki wanda munafircinsa ya fito fili kowa ya san shi da zarar an ga wani bai zo sallah ba kuma lafiyarsa kalau kuma yana gari shikenan alama ta bayyana an gane munafiki amma fa ba wai sau ɗaya ko sau biyu ba sai an ga hakan ya zame masa ɗabi'a to anan ne sai faɗin Allah madaukakin sarki ya gaskata a kansa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala wannan ya zame masa wala yadhkuruna Allah illa qalila wannan ya zame masa wala ya'tuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun wannan ɗabi'a ce ta munafukai da haka abdullahi dan mas'ud ce da zaran mun ga mutum ba a ganin sa a sallar jam'i a zamanin farko zamanin sahabbai to kawai sai mai masa lamba mun san munafiki ne munafurcin sa kuma ya fito fili an gane wala to amma shin yanzu zaka yi mutane irin wannan lissafin sai kawai duk wanda baya zuwa sallah ya zama munafiki wani kwata-kwata ma bai san hukuncin hakan bane ba wani wannan karatun da muke yau zai ji shi wani ma bai taba jin sa ba to kaga ka kama mutum da abin da bai sani ba asali shi wani gani yake da ayi ta a jam'in da kar ayi duk dai ba sallah bace ba to bai san wannan ba amma su sahabbai sun san wannan manzo Allah ya koyar da su ya gaya musu ya nanata musu kuma su sun rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam waye zai yadda annabi yana sallah shi yana gida yana kwance ai duk wanda ya yadda da wannan to kaga munafurci ya tabbata a kansa amma kaga kai limamin kafa ba annabi bane ba sahabi bane ba wani limamin ma kana ji kana gani ka fi shi iya karatun fatiha ba ma ya ka iya to shikenan sai a ce dan baka zo kai sallah a bayan ka ba kuma munafiki ne kai mutumin da ko fatiha sa bata fita da kyau da aka mu gane wannan hadisin ba za ka dabbaka wa mutane shi a yau ba saboda suna da uzurrukan su amma idan mutum ya sani ya kuma ya ci gaba ta wannan kuma gaskiya sai ta halinta ibn mas'ud ya ci gaba da cewa wala qad kana ar-rajulu yu'ta bihi yace wallahi zaka ga mutum a wancan lokaci yi uta bihi akan zo da shi shi ya taso ma ya taho sallar ba zai iya ba saboda rashin lafiya amma kuma ba zai haƙura ba sai ya sa yaransa su ɗauko shi wani a ɗauko shi a amalanke wani a ɗauko shi akan raƙumi wani a ɗauko shi akan kaza dole dai sai ya zo sallah yuhada bainar rajulaini a zo a sanya shi tsakanin wasu mutanen biyu su ya daddafa kafaɗar su ya tsaya tsayuwar ma ba zai iya ba amma ba zai haƙura ya sallah a gida ba saboda yadda suka san muhimmancin sallar da yadda suke kishinta hatta kama fi har a zo a tsayar da shi a cikin saho. to wannan min babil mubalaga ne wannan kam kwaɗayi ne da shauƙi da imanin sahabbai yake motsa su fi haka amma ba wai haka shari'a ta ce dole ba in baka da lafiya kai sallar ka a gida an gane ko matukar rashin lafiyar ka ya kai ba za ka iya tahowa ba kuma ba za a iya kawo ka ba ko in ka zo ba za ka iya tsayawa ba ka yi sallar ka a gida a zaune domin manzo Allah yace salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala al-jamb kai sallaka tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka ma'ana al-mushaqqa tajlibu at-taysira da zalar tsanani yayi tsanani a addinin musulunci sai sauki yazo inna ma'al usri yusra to amma dai wannan yana nuna maka irin yadda sahabbai suke ba wa sallar jam'i muhimmanci ko ba su da lafiya sai kaga sai an kawo su ko ba za su iya tsayuwa ba sai an sa su tsakanin mutum biyu su daddafa su tsaya a tsakiyar sahu rawahu muslim imam muslim ya rawaita wannan wa fi riwayatin lahu a wata riwayatin imam muslim kala yace inna eh, riwayatin lahu a wata riwayar da ta abdullahi dan mas'ud kala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allamana sunan al-huda hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu sunnonin shari'a wa inna min sunanil huda kuma hakika yana daga sunnonin shari'a as-salata fil masjidin ladhi yu'azzanu fihi yin sallah a masallacin da ake wa kiran sallah ana tare da jama'a kenan ko hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da tamanin da biyu wa an abi darda'i radiyallahu anhu qala an karɓo daga abid darda Allah ya kara masa ya dace sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya qul naji manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa mamin min babu waɗansu mutum uku fi ƙaryatin a wani ƙauye ko alƙarya wala badwin ko a wani daji ko karkara la tuqamu fihi musallatu ba a yin sallar jam'i a cikin su illa qad istahwadha alaihim ash-shaytan face sai shedan ya rinjaye su sai shedan ya gama da su sai shedan yayi galaba a kansu duk wata ɗabi'a ta shedan sai kaga ta bayyana a gare su saboda sun karya wannan ka'ida abinda wannan yake nuna mana sallar jam'i na daga cikin abin da ke baka kariya ka fi karfin shedan amma matukar za ka rinka sakaci da sallar jam'i shedan zai fi karfin ka zai kayar da kai an gane ko to kuma ko da mutum uku ne a gari ba sa sallar jam'i to wannan sharrin sai ya same su sai shedan ya fi karfin su malamai suka ce wannan ya nuna mafi karancin adadin da suke yin jam'i shine mai uku cikakken jam'i yana farawa ne da me mutum uku zuwa sama domin annabi ya ce ma min salasatin fi qaryatin wala badwin babu wasu mutum uku to amma idan mutum yayi sallah shi da wani su biyu yi jam'i amma ba cikakken jam'i ba wannan shine aqallul jam'i adnal jam'i mafi karancin jam'i ya fara da biyu amma cikakken jam'i yakan fara ne da uku zuwa sama da haka duk inda aka samu mutum biyu ko a ƙauye ko a karkara to lallai su yi kokari su samu wani wajen da za su killace ya zame musu masallaci su rinka jam'i a wajen in kwa suka ƙi yin haka to su sani shaidan zai fi karfin su da zarar kuma shaiɗan ya fi karfin su magana ta kare istahwaza alaihim ash-shaytanu fa ansahum dhikrallah ulaika hizbu ash-shaytani ala inna hizba ash-shaytani humul khasirun ubangiji yace shaidan ne ya fi karfin su fa ansahum zikrallah sai ya mantar da su ambatan Allah ulaika irin waɗannan hizbu shaytan sune yan jam'iyyar shaytan Allah ku saurara ku je inna hizbu shaytan humul khasirun yan jam'iyyar shaytan sune hasararru tababbu da ka karka yadda ka bawa shaytan damar da zai fi karfin ka ka tsare sallar jam'i gwargwadon ikon Allah zai baka tsaro da kariya ka fi karfin shaytan fa alaikum bil jama'a sai manzo Allah ce na hore ku da yin sallah a cikin jam'i fa inna ma ya'kulu dhi'bul qasiya ku sani yana cinye wararriyar dabba ce idan kai ma ka ware daga cikin al'umma to cikin sauki shedan zai ci galaba a kanka amma idan ka shiga cikin yan uwanka to kwarjini da taron jama'a zai sa shedan ba zai iya kusanto ka ba domin wani a cikin mutane yana da wata alfarmar da in yana cikin waje shedan baya zuwa amma kai baka sani ba amma in ka ware kai kadai a gidanka to kai kila baka da wannan alfarmar ko ma kana da ita tunda kai kadai ne cikin sauki shedan sai ya zo ya gama da kai sai manzo Allah ya buga mana wani misali na hankali kuma abin da yake faruwa ya da gobe yace fa inna ma ya'kulu dhi'bu min al-ghanam al-qasiya ko ya'kulu dhi'bu al-qasiya kyarkeci duk wata dabba da kasan tana cin nama kura zaki damusa idan dabbobi suna cikin garke ba ta iya cin su yanzu da zaki zai ga garken akuyoyi kwarjini suke masa dabarar da zai sai ihu in ya ihu suka tsorata to garin tafiya in wata tawari sai ya bi ta idan kana kallon fim ɗin namomin dawa haka zaka gani duk in suna cikin garke ba sa ciwa amma idan dabba duk karfinta tana so ta ci su sai ta ƙoƙarin fasa su da ta fasa taron su da wanda ya keɓe sai ta bi shi sai ta gama da shi shi kaɗai to da mu gane na daga cikin hikimar da ta sa aka shar'anta mana yin wasu ibadoji a cikin jam'i don mu yi kwarjini dan kada shaidanu su samu damar gamawa da mu duk ƙarfinka in kai kaɗai ne sai a gama da kai la tukasim bi wahidin ahla baitin fa da'ifani yaglibani qawiyya sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi to kuma in ka ware kai kaɗai cikin sauki sai a gama da kai ina jin na sha gaya muku labarin wani uba da yake so ya ba wa ‘ya'yansa darasi a aikata lokacin da zai mutu nasa haɗa kai da haka ya ce da su kowannen su ya je masa itace kwaya ɗaya kowa je ya ɗauko itace kwaya ɗaya da suka zo ce ku kakkarya kowa ya karya icensa cikin sauki sai ce to ku tattara itacen ku daure su su zama dami sai suka tattara suka daure su suka zama dami sai kalli babba ya ce dauki damin ka karya yayye ya kasa karya kuma ya fi kowa karfi a cikin to tunda bai iya ba duka ba za su iya ba sai ce to wannan darasi na nuna muku a aikace in kuka haɗa kanku ba za ku karye ba amma in kuka ware duk karfin ku za a bi ku ɗaya bayan ɗaya aini a karya ku shine laraba suka ce ta abal isiyo izajta ma'ana takassuran wa idza taraqna a hada itace ya fi karfin ka karya shi a damansa amma in kana so ka karya itace wawware shi cikin sauki sai ka karya shi to wannan shine hikimar ubangiji da yasa ya hada al'ummar annabi cikin wasu ibadoji su haɗu dan su yi kwarjini wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fattaqun wa ana rabbukum fa'budun sadaka manzo Allah yake fa inna ma ya'kulu dhibul qasiya rawahu abu daud bi isnadin hasan imam abu dauda ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai kyau wannan shine karshen babu fadli salatil jama'a sai babin da ke biye masa babi na sha uku babul hafi ala huduril jama'ati fi subhi wal isha babin da yake bayani akan kwadaitarwa da zaburarwa akan halartar sallar jam'i ta asuba da ta isha mana in ma a ce kayi sakacin ta azhar ba kai a jam'i ba ta la'asar ba kai a jam'i ba ta magariba ba kai a jam'i ba to kar ka yadda kai sakacin ta magariba ta isha da ta asuba waɗannan kan ka kiyaye su an gane ko ba ana kuma baka dama bane kai sakaci a wayancan amma dai a'a ka sani ko da a ce kayi sakaci a wayancan to waɗannan ka kai musu sakaci wannan wata rahama ce da jin kai na ubangiji in yace ce mu yi abu mai yawa to sannan kuma sai ya nuna mana mafi tsada a ciki to kuma da wannan da wannan ku kiyaye su kamar su sallolin biyar duka aka ce hafizu ala salawati sai aka ce wassalatil wusta ku kiyaye dukkan salloli ba wacce ake so ka ku kiyaye ba wacce aka yadda ku yi mata sakaci amma musamman salatul wusta wa qumu lillahi qanitin dukkan salloli mu yi musu akan a jam'i akan lokaci amma musamman ma asuba da isha me yasa saboda waɗannan galibin su lokutan da ake yin su lokuta ne na shagala da wuya ka tarar da mutum yana bacci lokacin azhar da wuya ka tarar da mutum yana bacci lokacin la'asar da wuya ka tarar mutum yana bacci lokacin magriba amma galibin mutane sukan yi bacci asuba isha galibin mutane suna gaji a lokacin asuba a lokacin isha sukan huta asuba isha to da haka shi yasa sai waɗannan salloli yin su a cikin jami'a waɗannan lokutan yana da matukar muhimmanci to sannan kuma suna daga cikin abubuwan da Allah ya ga dama ya tsara wanda yake bambance tsakanin muminan kwarai da su da kuma waɗanda ba na kwarai ba galibi sallolin da ake yin su da rana mutane ba sa yin kasalar zuwa saboda me saboda mutuwar yawa kaka kowa yana so a gan shi a yabe shi kila wani dan siyasa ne za a gaya masa cewa to fa wani rabul takarar nan da ka dana tarko sai fa ana sallah a cikin talaka ko ba ku dauka ana gaya musu haka ba wallahi ana gaya musu akwai wani gwamna da aka bani labari sallan ma baya yi amma da lokacin siyasa ta taho aka ce masa to faranka ya dade sai fa an canja sai dawo yana shiga cikin mutane yana sallah manufarsa don yi ne ya ci zaɓe haka za ku ga suna bin ƙauyuka su je su ci abinci da ƙauyawa ba manufarsa wani imani ko wani tawalu'u ba wallahi ba wani tawalu'u ƙuri'ar su yake nema ƙuri'ar su yake nema aka gaya mun ba zan faɗi wani lokal gamman ba wani ɗan takarar eh, eh, wannan takarar majalisa ta tarayya a wani lokal gamman daga cikin lokal gamman tsunmu na arewa aka ce masa to ranka ya daɗe ba za a samu <laughs> shi a garin aka haifi iyayensa da kowa da kowa amma kwata-kwata baya ma zuwa garin yana abuja sai kuma turai to kaga dole sai ya dawo kuma ya daidaito da talakawa sannan za a samu su sannan a dawo abuja sai aka ce to ranka ya daɗe ba sai an kewaya wajen ƙauyawan nan kuma an je sai ana ɗan sake jiki a ɗan sha ruwansu a nuna ba a kyamata su a ɗan ci <laughs> shi mutumin ka bai san matuwan dawa ba kawai ya je ran nan aka je kofar dagaci da shi aka yi bakaddawa to na bakaddawa da miyar kuka aka ce to sai fa an cito wannan ko loma ɗaya ne wannan rabul ya dage ya gantsari tuwo dai bai mai targaɗe ba da kyar ya ratsa shi ya kai baki yana kai baki ya ji abin nan ina ya tajarra'u huwa la yakadu yusibu ko ya tsaye sai ya fara neman ina zai dan kewaya kama fitsari ya je ya furzar da wannan ana in eh, in eh, fa in eh, in wallahi akan wannan loma ɗaya ce wallahi dai mu faɗi zaɓe <laughs> amma wallahi ba zan ci wallahi sai da ya furzar da ita yace sai na ci wannan abin da nake jinsa a baki kamar wata makatar da ake jawo raina da ita to ka sani talaka da zaka mulka su wannan ne abincinsu ba su ma da wani in ba shi ba kuma wallahi kujerarsu kake a kai albashinsu kake ci komai da komai kai abin da su da shi suke rayuwa kana jin daidai da rana ɗaya ma ba za ka iya haɗiyarsa ba da aka fa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratu li dunya wanda yayi sallar jam'i dan ya sabu ladan Allah Allah zai bashi lada wanda yayi sallar jam'i dan mutane su gani su jefa masa ƙuri'a shi da mutane man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu in Allah ya ga dama ganin da suka yi ma da shaidar da suka yi ma sai ta sa ka ci zaben in bai ga dama ba ma ka gama nuna musu kuma ba za ka ci zaben ba kuma ka yi aikin banza to galibi sallolin rana za ka tarar mutane ba sa jin nauyi ko kasala su yi a cikin yan uwansu mutane saboda suna neman shaidar mutane ko dan waɗansu su na rayuwa amma galibin sallolin dare to nan ba kowa ke zuwa ba ba kowa ke ganin ka wuce ba an gane ko to shi yasa su kuma galibin sallar eh, su kan sallar isha da sallar asuba da daddare ake yin su yan jama'un majalisar da za su yi ba shaida ba sa nan majalisar ta tashi to in kaga mutum yana zuwa wa masallaci a irin waɗannan lokutan imanin imaninsa kawai ke kawo shi galibi wannan shine abin da ake hanga a mahanga ta shari'a to da haka dai kiyaye waɗannan salloli a jam'i yana da matuƙar muhimmanci hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da tamanin da uku an Usman ibn Affan an karɓo daga Usman dan Affan abin na sha gaya muku ku kula da kyau ku sa ido da kyau ku gani galibin hadisan sallah hadisan kaza da alwala duk daga sahabbin da in shi'a ba sa so aka kawo su shi yasa zaka ga su yan shi'a sun riƙa wannan shi yasa ba su damu da sallah ba saboda ai sahabban da suka rawaito sallah su ba nasu bane ba su damu su gina masallaci ba saboda ai sahabban da suka rawaito gine-ginen masallaci ba nasu bane kenan abin tambaya su a addinin su a sahabban da suka yadda da su ba sallah to me yasa ba sa yi saboda asali ba addini suke yi ba ba addini suke ba biki kawai suke yi ba addini suke ba biki suke yi ko da kaga dan shi a gefen masallaci ba sallah ta kai shi ba me ya kai shi bikinsa ya kai shi da mitin point ne na zanga-zanga kuma kamar yadda muka sha faɗa galibi za ku ga masallatan da suke zuwa masallacen da suke makwabtaka ko da kasuwa ko da tasha inda 'yan ƙauye suke zuwa don a farauci 'yan ƙauye a ba masallaci a tsakiyar birni ba zai yi kasuwa a wajen 'yan shiya ba saboda akwai wayayyu akwai ilimi ba wanda za su farauta ba ko ɗan ƙauye babu ko ku ba shaida bane a Kano kuma duk inda kuka ji haka za ku ga gayya gayyan na ayyace ko gayyan na lako in ji malam kala rawi manzala Allah sallallahu alaihi Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sallal isha'a fi jama'a duk wanda yayi sallar isha a cikin jam'i cikin taron jama'a ana nufin jama'ar masallaci haka malamai masu sharhi suke faɗa zai iya yiwa kai sallar jam'i amma a gidanka sallar jam'i ce kun haɗu da kai da wani abokinka ya kawo ma ziyara ko da kai da 'ya'yanka ku yi alwala ko a dandalin hira da yawa za ku ga mutane yau a su inda suke zaman hira sai su ɗan samu butoci da ɗan garwar ruwa da lokacin sallah ya yi alwala su sallar su anan to wannan falalar da za a fada ba da irin ku ake ba ana nufin jama'a ta masallaci masallaci ratibi masallacin da ake wa kiran sallah biyar ake duka salloli biyar shi malamai suke faɗa da wannan domin suka ce irin wannan dabobin na wannan sallolin a lokacin annabi babu su masallatai ne kamalallu ake da su zu da mun ba san zaman daba ba daba mai tsire ko daba mai shayi ko daba mai indomi su da ba san wannan ba duk wanda ka gani kawai aiki yake baka aiki kana gidanka kana hutawa kamar yadda duk kasashen da suka ci gaba haka zaka je ka tara. aka ce wata baturiya ta zo daga ko ingila ko ina ne ta zagaya kano aka zagaya da ita ta je ta ga dandazon mutane a can dandazon mutane a nan gobe ma aka kewaya da ita ta sake ganin su ne sai take tambaya wanda ya kewa da ita waɗannan zaman me suke aka ce aikin hutawa kawai suke hutawa to wani aiki suka yaushe suka yi aiki har suke hutu aka ce kuma hukuma ta san da zaman su ta tambaya aka ce lallai akwai bala'i ai wannan su kansu suna tsoratar da security duk kasashen da suka ci gaba ba za ka je ka tarar da mutane kawai zubar gade akan titi suna zaune ba in kasashen laraba ne in ka zo bakonsa ne ku shiga gida kun gama kai tafiyarka ballantana kuma kasashen turawa in hutawa kake so akwai ranar da zaka ware sai a haɗe a dandalin hutawa wani zaka ga a shekara yana da ranakun da zai je dandalin hutawa da shakatawa a je kila in rawa ake so a yi rawa in shaye-shaye za a sha ba koyaushe ake shaye-shaye ba kaga ko shaye-shayen can yana da ƙa'ida. giyar za a sha amma kila sau ɗaya a wata rana kaza zai je sha giya ya dawo rana kaza zai je kalli kwallo ya dawo amma kai ina ka fito shan kwaya ina za ka kwaya za ka sha ina ka fito kallon kwallo ina za ka to yaushe kake neman abinci yaushe kake gina wa rayuwarka in ka tsufa me zai rike ka ba ka tsammanin wata cuta za ta iya kwantar da kai wani kuɗi ka tanadar wa kanka na jinya ko sai dai abu masallaci ana sadaka ta annabi lokacin da kake da lafiyar me ka tsinana me ka shirya wa kanka duk ba ma wannan tunanin sai a kasashen mu karfi banza ka ga mutane ga karfi an tara kwanji amma ba abin da za a yi da shi duk inda kaga za mu sauri mu tafi wajen da bai da amfani to da a zamanin annabi babu zaman hira babu daba hira babu wannan dabobin na in an yi gulma an yi gulma kuma an yi sal an kira sallah a tittila ruwa kuma a ce Allah ga naka dab dab daidai tafi ba a yi ba bai tafi babu kaka wajen uba to da haka ba irin wannan ake nufi ba manzo Allah yace man salla fi jama'a duk wanda man isha'a jama'a fi jama'a duk wanda ya salla isha a jam'i ana nufin jam'in masallaci fa annama qama nisfal layli kamar yayi qiyamul layli ne na rabin dare ladan sallar isha a jam'i yana ɗauke maka ita sallar isha kuma yana baka rizab na lada kamar kayi qiyamul layli rabin dare to ina kuma kayi sallar isha a jam'i kuma kai qiyamul layli nurun ala nur wa man salla subha fi jama'a duk wanda ya salla asuba ita ma a jam'i fa ka'annama sallal laila kullahu shi kuma ladansa kamar wanda ya sallaci dare ne duka malamai suka ce to me yasa aka ce ita asuba in kai ta a jam'i ladan ka sallaci dare duka ita kuma isha in kai ta a jam'i kamar kayi sallar rabin dare suka ce saboda asubar ta fi wahalar samu ta fi wahalar samu yasa aka sa ladanta daga ratsasa cikin ta tafi ta kowace rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi a gurguje wa fi riwayati an usman ibn affan a wata riwaya ta imam tirmidhi daga usman dan affan radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahida al-isha'a duk ya halarci sallar isha fi jama'a a jam'i jam'in masallaci kana lahu qiyamu nisfu laila yana da ladan tsayuwar rabin dare wa man ishaa wal fi jama'a duk kuma wanda ya sallar isha da asuba a cikin jam'i jam'in masallaci kana lahu ka qiyami laila zai samu lada kamar ya sallaci daren ne baki da qala tirmidhi hadithun hasanun sahihun amma mutum zai ce hadisi ne hasanun sahihun Allah ya nuna mana gaskiya ba mu kambanta nuna mana ƙarya